yawa yanzu muna tare da mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman mamman durkwa ranka daɗe yanzu ka je ka dawo daga ziyarar gani da idanu game da abin da ya faru a garin magumeri a yau ko kuma a daren jiya ko za ka yi mana bayani game da abin da ka gane wa idanunka game da abin da aka ce ya faru na 'yan ta'adda eh, muna mika gode ma allah madaukin sarki ya biya mu nan lokaci kuma gaskiya alhamdulillah yadda muka je muka gani din ba yadda muka ji ba shi ne ka ce gani ya kori ji jiya da dare yadda aka tsotar da mu an ce magumiyar gaba da ya kone mai girma gwamna ya damu sosai kusan sau ya fi sau biyar na kira na ce eh muna ji report din haka ba mu confirming tukuna ba na nema theater commander na nema eh, GOC na nema data SS na nema commissioner police na nema duka all security chiefs din muna communicating sun fara abun kama karfe biyar da rabi na yamma an wannan ala taimake mu din ba gidaje na talakawa ɗaya ba rai ɗaya na talakawa da aka kashe iyakaci sun tsaya a wajen base na sojoji ne sun kona ofis na base na sojoji din sun kona kuma radio room nasu sun kona amoka nasu da tank na ruwa akwai sojoji da suka rasa rayukansu a jiya da muka ji din kusan safe na an ce mutane biyu amma da muka ji din an bi jeji an samu ya wuce haka an har yanzu suna kan bin jeji su samu authentic one din amma duka duka ciki police ɗaya guda ɗaya ne wanda kuma suna tare da sojojin ne so ya takin police barrack police eh, office nasu amma ba su kwana ba kuma ba wani rasa ra'ayin shi motan dpo ne kawai suka buga glasses kuma suka fafasa tayo kuma na an din na gama kwamishina local government ya sa masa shine abin da ya faru mun shiga gari kuma mun je mun je mun ta ma polisawa mun ta ma sojojin kuma mun shiga mun ta ma jama'a cewa kwazo suka ba suka zo na din suna sun burge mu kuma mun da su suna masallaci suna addu'a tambayar ma nake so maka shine kamar da kuka je kun ga da kuntar da mutane a garin kuma kuntar da mutane kamar wani hali suke ciki ne a gaskiya da muka je ba mu ga ta da hankali ba don kuma sai yaran sai da fiye wata ma suna kan hanya so ya nuna cewa ba su tsorta ba ana da kasuwanci normal business dai na gani yana tafiya yawa ya excellency akwai rahotanni da ake cewa kamar akwai mutane sun gudu sun shiga daji da sauransu ba ma san inda suke ba ya gaskiya wannan batu yake eh to tunda ba mu tarar ruwa a waje ba mun je mu tar kuma sun tare mu kamar yan siyasa magaje mutanen gari ma sun zo sun tare ma bayan gari ya nuna cewa akwai halaman zaman lafiya bayan da zaka je ga jajin ta mutum ya sake zo ya tare ka ka san da wuya ne in ba zaman lafiya amma dai abin gaskiya ba daɗi ya kace ya sai da wajen sojoji ne kuma ba kwashe kaya abinci ba abin da magaji suka ɗauka gari inda suka san akwai fetur su je sun dauka kuma sun balle asibiti suka iba magunguna to ran karshe akwai yunkurin da gwamnati take ne wajen taimaka waɗanda su waɗanda suka yi asara waɗannan mutane ito eh gasa wannan din kayan gwamnati ne ya taba in ba ran da ya rasu aka rasa din ba gasan kayan kayan gwamnati ne to ga gasan gwamnati ne dama kayan gwamnati ne da na talaka wani za a ce ga hannun yadda za yi ai na gaya maka cewa DPO motan shi ne ya taba kuma na ce ma a gyara mishi tun da bai taba jikin abin da ba wani glass ne da abin a ce a gyara mishi akwai motoci kuma guda uku kan kwalta wanda suka tashi daga gubiyo an kona guda uku so wancan nan dama yana son in mai gida ya zo a sama tallafa musu sun iyakacin abin da ya yi a ranar da akwai wani zargi da shi mai magana da yawo rundunar sojan najeriya ya yi na cewa kamar akwai haɗin baki tsakanin su mutanen gari da kuma 'ya'yan ƙungiyar boko haram wanda har ya sa aka kawo wannan hari eh, me za ka ce dangane da wannan eto eh, ni a zai shugaba ne ban ji wannan ba an ka jiro da ni ban ji ba ni ya dai na samu talaka a wara ne da yan jama'a ne shi na jama'a da mai girma gwamnati da musu cewa gwamnati yana tausayi da abin da ya same su kuma mu ganda idon abin da ake faɗa din kamar daga karshe akwai wani mai wani shawara da zaka yi ba mutanen da ke zuwa wannan gari musamman ganin cewa wannan kuma shine karo na farko da za a ce an kawo irin hari cikin wannan gari na magumeri na na musu kuma na yaba musu yadda suka ɗora cin suka zana kam ba su fita ba da wasu mutane yanzu da za ku kai yanzu sun cika mana maiduguri cewa an kore su so na ce wannan kwazo na kuma da ɗora zuciyar suka yi su ci gaba da shi kuma gwamnati yana da sani da zaman su kuma mun zauna da tiyata kwamanda ya karfafa cewa za a tura mutane zamen tsaro da yawa so da kada kwarwa ya tafi. mun gode gode da gaske kade mun gode mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman da kenan